wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A makon jiya an ji kaɗan daga cikin halin ha'ula'i da dubban 'yanci ranar Najeriya ke ciki a ƙasar Libya. kare jaki da sauransu kalmomi na kaskanci zaki ji suna faɗa mana ko kuma kana kwance a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle ko kuma cikin wata kwantena farko cikin kwantena za a fara ta tattara akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena baki da in dai mutum ya kai hamsin wallahi tallahi ashirin sai sun mutu a ciki a gabar da dama suka tsinci kansu burinsu guda su ga kansu a ƙasarsu najeriya ki taimake ni yadda Allah ya taimake ki hajiya ki sa baki ya fito da ni hajiya wallahi ina cikin wani hali hajiya Don Allah don annaba hajiya ki taimaka min saboda annabi komawa dai Najeriya na tattare da nashi kalubalen a sakamakon zarge-zarge na cin hanci da rashawa da wasunsu suka ce ya yi katutu a tsakanin wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Tripoli zan tabbatar miki zargin bai da tushe bai makama idan da akwai to a gabatar mana da hujja. To a wannan makon ofishin jakadancin Najeriya ya ce yana fama da yanayi na tufka da warwara. To in aka zo daman ba abin aka iya ba kuɗin saka kare to dole kaga za ka ƙara neman hanyar komawa ka je can tun da ƙasar ka ba wani aminci da take da shi. Za ku ji kiraye-kiraye da jagororin al'umma a ƙasar ta Libya ke yi ga iyayen da ke barin 'ya'yansu zuwa cirani a ƙasar da matsalar cinikin ɗan adam ke ƙara ƙamare. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wallahi na cikin wani hali ni musulma ce bai saba da wannan abubuwan ba. dan Allah dan annabi ya ki sa baki ya fito da ni dan Allah dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan ba a riga an rescue din ta ba because inda take is very dangerous fito da ita sai a hankali ba da garaji ba muna muna negotiating da za a fito da ita to su suna demanding 3000 dinars da 5 suka ce za ka dace yanzu mu muna roƙon su su bar shi akan 15 sunana hajiya fatan muhammad ina zama a libya ni ce shugaban mata na arewa nigerian arewa community a nan tripoli muna taimakawa mutane irin mai rescue ɗin mutane ko kuma suke bukatan aiki a samu masu saboda kasa zama stranded. Matsalar dai bata tsaya kan 'yan Najeriya kaɗai ba, sai dai jama'ar ta su suka fi yawa, inda da dama ke cikin hali na neman taimakon gaggawa. wasu da suka ruga ofishin jakadancin kasar da ke tripoli sun ce batun cin hanci ya hana su iya barin kasar sai dai kamar yadda za a ji jakadan najeriya a libya ambasada stephen anthony awuru ya karyata su Zan tabbatar miki da cewa tsakanin watan Janairun wannan shekarar zuwa yanzu mun yi nasarar mayar da ɗan Najeriya kusan dubu uku gida kuma muna kan aikin kwashe su ba dare ba rana. Sai dai abin takaicin ana mayar da su suna ƙara dawowa Libya da zarar kuɗin hannunsu ya ƙare. Na kuma ji daga bakin wasu jagorori da ke wakiltar kabilu daban-daban na Najeriya a Libyan kan batun na cin hanci. sunana suleiman abdullahi wanda aka fi sani da dan sule mazaunin unguwar mansura a cikin garin travelers babban birnin libya tabbas akwai irin wannan mutanen banza wanda ƙasar tunga a yau ka shigo ƙasar nan to wallahi azimu cikin kalubale ka shigo ta allah allah kake ya za ka samu hanyar fita to wannan cewar ta wannan kokarin da kake ka samu hanyar fita wannan na bayan fage wanda suke fakewa da sunan yan basi su suke zalunta al'umma su karɓi na gora a hannun mutane su cuce su tun ga sunan wannan uh, matsalolin ga sunan available ko da yaushe akwai su wallahi so ana samu masu cin hancin su karɓi kuɗi da sunan yan basi ba ma'aikatan yan basi ba ne mutane ne da suka raɓi jagoranci na al'umma akasarin su ma macutan wallahi korarru ne an kore su da daɗewa amma tun da ba ɗaga su ake yi a gidan jarida da midiya kai ko a midiya aka sa wani ba zai isa sakon ba zai isa gare shi ba to shi yasa mutum zai zo ya maka barazana ya ce maka ni dan yan basi ne ya cuce ka kai kuma kana kirma ka ba shi abin da yake so ba ma'aikaci ne cikin yan basi ba wani garin da ake gyada zalla duk da kokarin da gwamnatin najeriya ta ce tana yi na mayar da su gida da dama na sake jefa rayuwarsu cikin haɗari su dawo kasar da rahotanni suka tabbatar da cewa bakar fata na a matsayin haja a kasuwar bayi. da ma kin zauna a Libya. To daga Libyan da aka maida ni ina daga cikin wanda um, aka ba wannan kuɗin. Sun taɓa bani dubu ɗari uku da 2018 kuma shekara mai zuwa suka ƙara bibiya ta suka kara min dubu Za a yi semina entrepreneurship a koya muku yanayin business da menene in kuka koya to in aka zo daman ba abin aka iya ba kuɗin suka ƙare to dole kaga za ka ƙara neman hanyar komawa ka je can tun da ƙasar ka ba wani aminci da take da shi. To a yayin da nake naɗar wannan shirin dai bayanan da na tattaro sun nuna cewa a yanzu haka ma akwai ɗaruruwan yara mata masu ƙananan shekaru daga sassan Najeriya da ke a cikin hali na tasko. Har wa yau Hajiya Fatima ta aika da saƙo daga kausar murya ga iyayen yara. Ita yarinya ba a bata ta yi islamiyya ba, ba a bata ta yi boko ba, ga ta ta shigo. Daga ƙarshe ma rayuwar da za ta shiga abin kyama ne abin tausayi ne, don bayan da za ta yi ne. To ni shawarar da zan baya ga iyaye mata da maza, wallahi Allah, gobe Allah sai ya tambaye ku yadda kuka tarbiyyantar da 'ya'yanku. Hakinku ne ku ba su ilimi, Kur'ani da boko ku ba su ci da sha, dubi nisan najeriya zuwa nijar ma balle kuma a wuto a shiga sahara a wuce sannan a shigo cikin libya kuma da yawa da ake sa cikin gidan bashi nan sun ɗauki ciwon eh, hepatitis b a cikin ɗakin nan dan da yawan aka kawo su aka kai sojan aiki eh, a ce suna da hepatitis b ba za a ɗauki su aiki ba wani irin rayuwa ne wannan mun haifi 'ya'ya muna cutar da su da kanmu saboda kowa zuciya mace a cewa yaro da yake karkashin ka kai zaka ce je nemo kuna zo ne ya baku da a turo yaran nan goma ko ba islamin ba boko kusa su suna muku talla kuna kallon su dan Allah dan annabi ina roƙon ku iyaye ku kula da amanan da Allah ya baku wani fana neman dan ma bai samu ba mu wallahi abin da nake ƙara faɗa wa al'umma wanda ya taso zo kasan nan abin da aiki babu aiki sai ka samu saman mutum ɗari a kan titi a zaune jira suke a zuwa ɗauke su aiki ana zuwa aka ɗauki mutum goma wajen aikin nan don allah yadda insha allah ba lallai ne mutum takwas ɗin nan su dawo ba sai an kulle su in ma an samu wasu daga ciki sun gudu ka kwana ka yi baci ba sha wani ya kwana uku ma bai samu abin da zai ci ba wani ga suna akan titi suke zuwa su kwana kasan gada su buya shi ma kuma kafin ma'aikata su zo su gan su kwashe su to duk wa me kawo rashin hakurin mu ne a gida wallahi rashin hakurin mu ne a gida inda mun yi haƙuri duk ba abin da zai fito da mu kasan nan wallahi to masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa da muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.